radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على Jama'a saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo biyu Hausa a cikin shirin sana rana na yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai da wancan shirin ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba zamu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin namu ya harshen Farisanci. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa da fatan masu sun yada zama kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga shirin kokun sun da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 18 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da 27 ga watan Rajab na shekara 1444 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 189 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma 18 ga watan fabrairun shekara ta uku a karan farko tun lokacin da turawan faransa 'yan mulkin mallaka suka mamaye kasa algeria suka sha kaye a karawar da suka yi tare da dakarun kwatar 'yancin mutanen algeria ƙarƙashin jagorancin amir abdulkadir aljazairi a karan battar da dakarun abdulkadir aljazairi sun kashe kashi ɗaya bisa uku na sojojin ƙasar faransa sannan kuma sun kama rabin waɗanda suka rage a lokacin babu abin da ya rage wa turawa sai su nemi sulhuntawa da shi amma amirar abdulkadir ya ki amincewa da haka inda ya dage a kan cewa ba zai sulhunta da turawan faransa ba sai ya kwace dukkanin yankunan kasar na algeria da ke hannunsu sai dai bayan wani lokaci turawan sun kare yawan sojojinsu sannan kuma suka yi amfani da munafukai daga cikin sarakunan yankin inda suka sake samun iko akan kasar ta algeria da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata rana irin ta yau mako guda bayan nasarar jun juhalin musulunci a ƙasar iran manyan malamai waɗanda suka jagoranci jun halin sun kafa jam'iyyar siyasa mai suna jam'iyyar jamhuriyar islama manufofin kafa wannan jam'iyya dai su ne tara mutane domin samar da masu zaɓe waɗanda za su zaɓi tsari irin na musulunci a zaɓen raba gardama wanda ake shirin gudanarwa a lokacin samun masu kishin addini waɗanda za su ba da taimako a duk lokacin da ake buƙatar hakan da kuma fuskantar jam'iyyu masu gurɓatattun akidu a ƙasar waɗanda suka haɗa da jam'iyyar 'yan gurguzu da kuma fuskantar munafukai masu yi wa yunkurin kafa tsarin musuluncin zagon ƙasa da suke haɗa baki da yahudawa da kuma ƙasashen yammacin duniya banda jam'iyyar ta cimma manufofinta da ƙarshe dai an wargaza wannan jam'iyya ɗin bisa umarnin marigayi imam Khomeini.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 To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar najeriya ya ce za a gudanar da zaɓukan kasar a lokacin da aka tsaida isis ta kashe fiye da mutane hamsin a wani hari a kasar syria 'yan majalisar birtaniya sun yi kira ga firaministan ƙasar da yi bahrain matsin lamba ta saki fursunonin siyasa to yanzu sai a gyara ma domin aji cikakkun labarun. shugaban kasar najeriya ya ce za a gudanar da zaɓukan kasar a lokacin da aka tsaida mai magana da yawon shugaban ƙasar ta najeriya garba shehu ya fitar da wani bayani a jiya juma'a da a ciki ya bayyana cewa za a gabatar da zaɓuka a lokacin da aka tsayar duk da hargitsin da ake ciki dangane da sauyin kuɗi a ƙasar bayanin na shugaban ƙasa ya ƙara cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ba shi da niyyar tsawaita rayuwar gwamnatinsa fiye da ranar 19 ga watan mayu na shekarar nan ta 2023 ko kuma kafa gwamnatin kwakwariya wannan bayanin da ya fito daga ofishin shugaban ƙasar ta najeriya yana zuwa ne dai a matsayin mayar da martani da zargin da gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i na cewa gwamnatin tarayya ƙarƙashin muhammadu buhari ta haddasa hargitsi ta hanyar sauyin takardun kuɗi domin kafa gwamnatin kwakwariya ƙwarya a ƙarƙashin sojan mai ritaya ko kuma haddasa jumulki mulki. ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis ta kashe fiye da mutane hamsin a wani hari a ƙasar syria ƙungiyar 'yan ta'addar ta isis ta kai harin ne dai a garin homs da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar da maraicen juma'a harin ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula 46 majiyar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta siriya mirsad ta ambaci cewa 'yan ta'adda sun kuma kashe sojojin gwamnati bakwai da hakan yasa adadin waɗanda suka rayukan su sanadiyar wannan harin ta'addancin ya kai 53 ƙungiyar ta 'yan ta'adda dai tana kai waɗannan hare-haren ne dai a cikin ƙasar ta siriya ta fuskanci girgizar ƙasa da ta ci rayukan fiye da mutane dubu biyar. a makon da ya shuɗe ma da 'yan ta'addar sun yi awon gaba da wasu mutane 75 da suke tattara wani tsoro mai kama da tsada a gabashin homs to kuna ta da radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗi a kan duk wani jinkiri dangane da gudanar da zaɓukan ƙasar libya a jiya juma'a ne da ya majalisar ɗinkin duniyar ta fitar da gargaɗi akan cewa duk wani jinkiri na gudanar da manyan zaɓuka ƙasar ta libya to zai iya tarwatsa wannan ƙasa da haɗin kanta bayanin ya kuma yi kira ga ficewar dukkanin mayakan ƙasashen waje da suke a cikin wannan ƙasar da kuma kawo ƙarshen yadda ƙasashen waje suke tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar wannan gargaɗin na majalisar ɗinkin duniya yana zuwa ne dai a lokacin da ƙasar take kuma fuskantar matsin lamba daga waje akan komawa kan teburin tattaunawa tsakanin 'yan siyasa ƙasar domin samar da dokokin da za a yi amfani da su wajen gudanar da zaɓe mai inganci tun a shekara ta 2021 ne dai ya kamata a gudanar da zaɓe a ƙasar ta libya sai dai saɓani na siyasa da ko faɗace-faɗace ba su ba da damar yin haka ba kuma har yanzu babu wata alama take nuna cewa 'yan siyasa za su koma kan teburin tattaunawa domin warware sabanin da ke tsakaninsu wasu 'yan majalisar birtaniya sun yi kira ga firaministan kasar da ya yi wa bahrain matsin lamba ta saki fursunonin siyasa wani dan majalisar birtaniya alista kamishel ya yi rubutu a shafinsa na twitter da a ciki yake magana a kan zagawar cikar shekaru sha biyu daga murkushe yunkurin al'ummar bahrain a shekara ta 2011 'yan majalisar dai sun kai talatin da suka buƙaci ganin firaministan ƙasar ta birtaniya rishi sunak da ya shawo kan gwamnatin bahrain da ta saki fursunonin siyasa daga cikin su da jagororin 'yan hamayya da masu kare haƙƙin bil'adama kiran na 'yan majalisar birtaniya dai yana son ganin gwamnatin bahrain din ta soke hukuncin kisa a kan mutane 26 da suka kunshi 'yan hamayyar siyasa da masu kare haƙƙin bil'adama to ƙarshen labarin duniyar kenan to madalla banda kusa cikin labaran duniya bari mu kawo muku shirin mu na gaba shirin namu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salu katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahmanu rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da yawa ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da bakwai inda za ku ji cewa muhammad da abokinsa hamid sun je wani dandalin wanda ake kira da dandalin tajirish wanda ke cikin birnin tehran wanda kuma ko shaka babu yana ɗaya daga cikin tsaffin wurare da ke cikin birnin tehran inda ke da wata tsohuwar kasuwa mai daɗaɗɗen tarihi a cikin wannan birni dandalin tajirish wuri ne wanda yake da wuraren shakatawa da kuma wani hubbare na ɗaya daga cikin jikokin manzan allah sai kasance tare da mu domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma abokinsa hamid bayan da suka isa wannan wuri to amma kafin a ji shirin baki ɗaya sai an fara jin kalmomi da za a amfani da su a cikinsa kamar haka sauti ازان کران سله مسجد چی؟ حرم حرمی زاده ساله امام زاده ساله دن اون امام رضا علیه السلام برویم مجه بخوانیم مکرنتا آنجا چن اینجا نن ببین دوبه ما می توانیم بخوانیم مو زم ای کرنتاوه کیست؟ وانه برادر دان او امام رضا امام رضا نوادگان جیکوکی پیامبر اسلام منزان چی میدان دندلی میدان تجریش دندلن تجریش شلوغ می کوسو. زیبا می زیبا است ینا دکاو مردم متعنی آنها می آیند سو سنا زوا زیارت زیاره نماز سله ساختمان گینی قدیمی سوهو چه جالب da کتابخانه لابراری تابلو الو استفاده امپانا همه دوکا madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da hamid sai a yi ƙoƙari a kiyaye jimloli da kuma yadda ake kawo su a cikin tattaunawar صدای اذان می آید مسجد کجاست؟ برویم نماز بخوانیم. آنجا را ببین آنجا حرم امامزاده صالح است می توانیم در حرم نماز بخوانیم. امامزاده صالح کیست؟ او برادر امام رضا است. امام رضا از نوادگان پیامبر اسلام است. حرم برادر امام رضا اینجا است؟ بله، حرم امامزاده صالح در میدان تجریش است. To da yake lokacin da muke da shi ya riga kawo jiki dole anan za mu dakata domin ci gaban shirin ne Abdullahi Salihu Katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Shirinmu na gaba shine shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniya wanda a yau zai kawo muku waka ne da aka yi kan ranar 22 ga watan bahaman ranar da aka cin son junju hali musulunci a nan ƙasar Iran da fatan za a gyara zama kuma a saurari shirin. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurari assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. a yau shirin namu ya gato muku ali wa ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana da fatan masu su gara zama kuma su daɗin shirin ellerinde Başuca resmendeler İndi bütün dünyada Ucalıp duradıyız Kabul olsun iyiler Hak sevence Tabipler perest sarlar sen hak To mun saurari Ali Watanho ne da a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. A nan zan jalin zamun shirin. a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. su waye duka duka iya abin da su gana sun shirin ganin lokaci na haram mu zan jarin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki da su da dan shirye shirye amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gaitar ku zuwa shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya